da damusa da jaki aka yi jayayya kai jaki sai ka ce ciyawa shuɗiya ce sai damusa ta ce a'a koriya ce jaki ya ce a'a shuɗiya ce damusa abin nan jaki ya ce a'a shuɗiya ce damusa ta ce kai koriya ce ka kalla fa ce na gani amma shuɗiya ce yace to mu tafi wajen alƙali to alƙalin shine zaki ana zuwa alƙalanci gaban zaki aka ce maza eh ce ku mai da magana sai da musa ya ce ranka ya daɗe ni na ce ciyawa koriya ce amma jaki ya ce shuɗiya ce sai zaki ya ce shuɗiya ce na na maka hukuncin a ɗaure ka a kuma yi maka bulala kai da musa kai jaki tafi kai ne mai gaskiya sai da musa ya matsa ya ce ranka ya daɗe kai ma fa ka san ciyawan nan <laughs> koriya ce amma ya zaka ba jaki gaskiya ce saboda Laifin ka ne Wa ya ce maka ana jayayya da jaki na gace da lokacin da zaka jayayya da zaki ai kai daurin da ne maka da bura da talla da bici har ma ka tsaya kana jayayya da shi ce ka shudi haka ce jaki ne fa to wannan ladabi ne maka in sa imamu shafi yace idza na daka safihu fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu idza kallamtahu farajta anhu wa in kallaitahu kamadan yamutu sakattu an safihi fa dhanna anni ayitu an jawabi wa ma ayitu yace idan sakarai yana haushi kaka saurare shi yace yin shirin shine amsa gare shi yace za ka lanta in kana mai masa da amsa sai ka yaye masa damuwa ya ji hamma har an damu da shi wa in kallaita in kai watsi da shi kamadan ya mutu sai mutu da bakin ciki to shi yasa na Aisha take cewa man sama saridallah wanda shi yarda Allah yake nema bi sakhatin nas amma sai abin da mutane ba su ji dadi ba radiyallahu anhu wa arada anhu nasa kace zai fita da nasara biyu Allah ya so shi kuma ya sa mutanen daga baya su so shi